Dubban 'yan Nijar ne suka karbi gayyatar kawancen jam'in hamayya na FDDR a wannan Lahadi. waɗanda suka taru a dandalin Place Tumo kafin su yi tafiyar da ta kai su dandalin Place de la Concertation da ke kofar Majalisar Dokokin Ƙasa inda suka gudanar da gangami wanne shika-shikan tafiyar a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman suka yi jawabai. Tsohon shugaban ƙasar ta Nijar na mai cewa 'yan uwana 'yan Nijar abin bakin ciki ne da kasar mu ta fada cikin mawuyacin hali a yau sakamakon rashin iya mulki lamarin da ya haifar da taɓarɓarewar komai a kowane fanni kama daga siyasa tattalin arziki da fannin al'adu in ji shi gwamnatin pnds tarayya na mai kirarin gudanar da manyan ayyuka a tsawon shekarun da shugaba muhammadu isuhu ya yi a kan karagar mulki sai dai shugaban jam'iyyar ordn tarmamuwa kusa a kawancen adawa na frdr mamman sani adamu na cewa waɗannan ayyuka ba a yi su don talakawa ba. Sun ce su ba mutanen da suke rarraba awaki ba ne ga mutane. Su eh, ba san su ba talaka ramcen kuɗi jika biyar ko jika goma ba. Suka ce su ayyukansu na miliyar ne dubu dubu. To menene aikin da suka yi? Sun yi jirgin ƙasa daga mai zuwa doso. Akwai wanda ya shiga ciki? Akwai kayan da aka kawo? Akwai sufurin da aka yi da ciki? to kudin Nijar sun shiga ciki. Tsohon ministan harkokin wajen Nijar Ibrahim Yakuba wanne jam'iyyarsa ta MPN kishin ƙasa ta raba gari da gwamnati mai ci a watannin baya ya halarci zanga-zangar ta 'yan adawa. Na sun tana yiwa wasu 'yan Nijar sani ba, wallahi wannan gwamnati an bar shi, in ba a taka mishi birki ba, in ba a ce a yi hankali ba, ba a san inda zai kai ba. So muke mu shiga cikin ƙasan mutane ba ƙasar al'umma ba. Wasu mutane ne sun samu iko suke so da ƙarhin iko, da ƙarhin kuɗin da suka samu a cikin iko, da ƙarhin tsoron da suke so su ba mutane su riƙe wannan ƙasa, shi kun ba ta yi. Da yake mai da martani, kakakin jam'iyyar PNDS tarayya Alhaji Asmanu Muhammadu ya musanta dukkan zarge-zargen na 'yan adawa. wannan 'yan adawa mutane ne wanda ai sun yi ikon kasan nan kuma sun taba ikon kasan nan saboda haka in sun zarge mu da cewa ba mu iya iko ba ba mu ba mu san yadda ake mulki ba gaskiya ne tunda mu ba mu sata kuma ba bari ba mu bari ai sata amma kasan nan yau wanda ya shekara biyar bai zo kasan nan ba in ya zaka sai ya bace musamman in ka zo garin Yamai hanyoyin da zaka zaka kasa ka sani a da yau in ka zo can zaka bace Gangamin na kawancen FM ya gudana ne cikin wani na juyayi a sakamakon rasuwar wani na hannun daman shugaba Muhammad Usman wato tsohon ministan ilimi mai zurfi a zamanin jamhuriya ta uku Amadu Lawan Edmond wanda Allah ya yi wa cikawa da asubar wannan lahadi a asibitin Yamai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.